Assalamu alaikum sunana Rahamaji Usman kuma zan so na fara yau da gode muku da kuke bani karfin gwiwa ta hanyar kallon videos dina tare da yaba min da kuma commenting tare da subscribing. Idan ku baki ne ba ku yi subscribing ba zan so ku yi subscribing domin subscribing kyauta ne kuma shine zai ba ku damar kallon duk videos ɗin da nake turowa ba tare da ku yi missing ko ɗaya ba. Na gode, ci gaba da kallo. to idan za mu yi wannan ɗinkin hulanmu na turban da farko za mu buƙaci yadin da za mu yi amfani da shi sai allura zare tape almakashi lace irin na ado ɗin nan sai hot glue ba a da shi kuma za a yi amfani ma da zare da allura wajen manna ainihin wannan shi fulawa to da farko za mu sa tef ɗin ne a kan yadin bayan mun ninka shi gida biyu kamar yadda aka gani sai mu auna inci tara faɗin hulan tsayin kuma za mu sa inci goma sha ɗaya don ana so da zurfi kuma za a sa inci goma sha biyu amma yanzu zan yi amfani da inci goma sha ɗaya ne saboda wannan hulan na yarinya ne ƙarama na babba ne to za a iya ƙara girman 'yancin saboda ainihin girman kan ya bambanta to bayan an yanke daidai tsayin hulan to wannan gurin shine gaban hulanmu za mu ajiye shi ne a gefe sai mu ɗauki wannan guntun da muka rage muka auna zai ba mu inci shida to sai mu raba shi a tsaye bayan an sa almakashi an tsaga zai ba da inci uku kenan ko kuma inci biyu da rabi zan ce tunda kamar bai karasa inci shida din ba to sai a ninka gida biyu a tsaye yadin yana tattarewa saboda yana da santsi da laushi so yana da kyau a tabbatar an gyaggyara bakin ya zama na bude bai tattare ba to bayan an daidaita bakin sai a ɗauko shi sai a ɗora ɗaya akan ɗaya kamar yadda aka ga yi a kula yadda na rike hakan za a rike sannan sai a ɗauko almakashi sai a sa a karkace kamar yadda aka ga yi sai a yanka to bayan an yanka shi sai a jiyo da shi ya zama na an ɗora ɗaya akan ɗaya za a ga zai ba da kamar kusurwa a daidai tsakiyan wannan guri to za a ɗinke shi ne daidai a yanda yake haka saboda muna so daidai fuskan hulan ya zama na ya ɗan yi wannan alamar kusurwa to sai a sa keke sai a ɗinke to gashi yanzu na ɗinke bayan an ɗinke za a kama daidai tsakiyar wannan kusurwa sai a ninka biyu sannan sai a ɗauki almakashi a ɗan gutsiri bayan tsakiyar wannan kusurwa ɗan kaɗan wannan alama ce da zai nuna mana cewa wannan shine daidai tsakiyar hulanmu da mun zo ɗinki to shi ma wancan wanda za mu yi ainihin hula da shi wanda muka ajiye a gefe za a ɗauko shi shi ma a daidaita bakinsa sannan sai a kama daidai tsakiyar hular shi ma sai a sa almakashi sai a ɗan gutsiri kaɗan kamar yadda muka yi a jikin wannan na gaban hula da muka yi to bayan haka sai a ajiye shi a ƙasa a buɗe wannan tattarar da yake ɗan naɗe wannan sannan a ɗauko wancan ƙaramin a haɗa su a kulan an tashi haɗawan za a sa shi ainihin karamin ne a ta inda yake daidai fuskan hulan, saboda kar a ɗinka a baibai sannan kuma sai a gyaggyara bakin sannan sai a bi da keke a ɗinke mutum bayi da keke zai yi amfani da zare da allura wajen ainihin ɗinke wannan hula tom bayan an ɗinko zai ba mu haka kamar yadda kuke gani gashi mun sanya ainihin wannan kusurwa a gaban hula ya kuma ba mu wannan ado da muke da bukata to bayan an daidaita shi an ga ɗinkin ya yi sai kuma a ninka shi gida biyu kamar yadda aka gana ninka haka ta bebe to yanzu za mu ɗinko gefen hulan ne to amma kafin mu ɗinka za mu ɗauki tef ɗinmu sai mu auna daga daidai ƙasan hulan inda wannan um, ya mana raguwa za mu sa tef ɗinmu sai mu auna inci hudu to wannan inci hudu da muka auna ba za mu yi ɗinkin daga daidai wajen ba za mu fara ɗinkin ne bayan wannan inci hudu da muka auna saboda shi nan ba za mu yi tattara ba ba kuma mu ɗinka shi yanzu ba sai daga baya to yanzu daga daidai kan inda muka auna daga nan za mu fara yi mu dinga dan sa allura ciki muna fitar da shi waje kamar yadda ake yin kamar tattara kenan da zare da allura har sai mun kare gaba daya wannan gefe na hula wanda yake a buɗe idan an gama za a ga yatsu ke kamar haka to na nuna muku irin yadda na dinka saboda kusan in an tashi dinkawa, ba a so ya yi girma da yawa kuma ba a so ɗinkin ya zama na yi mitsi-mitsi to bayan kun zuge za ku sake bi ne da zare da allura ko kuma ɗinkawa a karo na biyu wannan ana yi ne saboda a tabbatar ɗinkin ba zai warware ba musamman ma idan an amfani da irin wannan zare ne ba wai irin zare aka irin na lilo ko silo wanda ya fi wannan ƙarfi ba to bayan an gama ɗinkin sai a sa almakashi sai a gutsiri ragowar zaren to a haka ma za a iya barin sa idan mutum yana da sha'awar ya sa hula ne ko aka wace ba ta da wannan tattara sosai amma idan mutum kuma yana so ya yi irin wanda za mu yanzu to zai ɗauko ragowar yadin da muka rage ne Nan ba a manta ba da muka fara yin ragewa da fari sai a auna iya tsayin da mutum yake so ya yi wannan naɗi da shi sannan sai ya tattare shi to bayan an tattare shi sai a sako shi ta cikin hulan kamar yadda aka ga nayi sannan sai a mai da ɗaya barin a rufe a kuma bi shi da ɗinki daidai inda muka tsallake ɗazu dama ba mu ɗinki ba to yanzu ne za mu ɗinka shi to bayan an ɗinko shi shi kuma wannan raguwa wanda ya leɓe sai a gutsire shi to yanzu gashi mun kammala hulanmu wannan dogon abu da muka ɗinko yanzu shi za mu yi amfani wajen yin ainihin wannan ɗori na turban da ake yi da shi bayan an sanya ainihin wannan hula aka kamar haka to wannan ɗauri ya danganta da yadda mutum yake so yana so ita tattara manya ko yana so ita tattara ƙanana ya danganta da ra'ayin mai ainihin sanya wannan hula to bayan an yi wannan ainihin shi wancan les da na yi magana za a yi na ado to a yanzu ne za mutum zai daidaita a gefen da yake so ya sa idan mutum zai amfani da hot glue ne to sai ya ɗauko bayan ya samu daidai ɓangaren da yake so sai ya ɗan ɗiga a jikin ainihin wannan fulawa ta baya sannan sai ya manna a jikin wannan hula tasa to bayan an yi haka shikenan sai kuma a mai da kai sai a a gyaggyara ɗauri to kuma da zare da allura za a yi to za a fara yin tattara ne mai kyau saboda shi zare da allura kamar an yi ne na ɗinkin yana dindindin ba kamar idan gwam ba ne to yana da kyau sai an fara tare shi da kyau sannan sai a bi shi da ɗinki a kama yadda zai makale sosai ba zai dinga faduwa ba bayan an ɗinka to shi kenan da aka tashi ɗaurawa yana jiki sai dai kawai a gyaggyara a yi ado lafiya